A ranar Alhamis ɗin makon jiya ne babbar kotun tarayya da ke da zamanta a yankin Gwagwalada ta zartar da hukunci tare da bada umarnin cewa kwamishinan 'yan sandan Abuja ya kama shugaban karamar hukumar kuje bisa ga kin mutunta umarninta na watan Janairun shekarar 2023 da da uku muke ciki kamar yadda barista Alex Zira Teru da ya wakilci talakawan a kotu ya bayyana. Kotu mai girman da ke zama a Gwagwalada wanda George din sunanta Honorable Joseph Kobe ta ba da nata judgment game da kuje area kansu da chairman suka shiga cikin filin masu kasuwanci a wowo park sun je sun rusar da wurin da kayayyakin mutane talakawa wayansu yanzu ma ba su lafiya wayansu sun mutu saboda irin abun da aka yi musu nan so ita honorable justice akobi ta ce abun da aka yi nan ba yi adalci ba kuma ba bi ka'idan kotu ba saboda a rike darajar kotu ta ba da hukunci ta ba da umarni ma commissioner of police na fct a je a kama shi chairman na kuje area kansu a keshi kurkuku sai ya biya miliyan goma domin yanzu ba zai iya koma da abun da ya rusar ba. Tun bayan zartar da hukuncin watan Janairun shekarar 2023 da muke ciki ne gwamman talakawan da kotu ta mayarwa filin kasuwancinsu da aka kwace na ta dako da zirga-zirgar komawa kan filin nasu don ci gaba da kasuwancinsu na yau da kullum. Alhaji Sani Imam mai kamfanin Mardiya Barbecue kuma ɗaya daga cikin mutanen da kwace filin Wowo Park ya shafa yana mai cewa kamata kamata yi wannan ya zama izina ga shugabanni masu rike da madafin iko. Kusan yanzu shekara uku kenan da muke shari'a da chairman na kuje area council saboda dagunan mu da ya sa aka rusa na nan Wowo Park da ke garin kuje a Abuja. To a bara an yi mana shari'a ta farko wanda yake kotu ta tabbatar da cewa wannan shagungunan mu da aka rusa an rusa su ba bisa ka'ida ba kuma kotu ta ba da umarnin cewa a dawo mana da shagunan mu to wannan shari'a kuma da muka yi sha hudu ga watan nan an yi ta ne saboda shi ciyaman bai bi umarnin kotu ba saboda haka yanzu kotu dai ta kama shi da laifin kuma ce a garkame shi a gidan yare na kuje har sai ya biya tare miliyan goma sannan kuma wannan zai zama wani darasi ga sauran shugabanni sai dai kamar murna ta fara komawa ciki ganin yadda waɗanda shugaban karamar hukumar kuje ya baiwa wa filin wowo park da ya kwace ke ci gaba da aiki ba tare da shakar abin da kotu ta zartar a makon jiya ba sunana alhaji Bature zaria shugaban masu shaguna na wowo park eh haka ne mutane na ta ganin cewa yana ci gaba da aikin shi duk da dai yana cewa shi a rayuwar shi yana tafiya bai koma da baya ba wanda ya sai sa shi kawai hana shi chairman na kuje din shine ce mu kamfanin su ci gaba da aikin su kawai shi gani yake cewa ya isa kuma ba wani wanda ya isa ya hukunta shi in ba haka ba da farko tukuna kana zaɓaɓe common chairman na local government high court judge ya ce kada ka yi abu ka yi kuma yanzu high court judge ya hukunta ka aka abin da ka yi har yanzu ba wani tsoro ba girmamawa. A wani bangare kuwa fitaccen masanin kundin tsarin mulkin Najeriya barista mai nasara kogo ya ce. To na ɗaya dai duk wani wanda yake a madafi na hukuma to ya kamata ya zama shine na farko wanda zai rika girmama doka da oda a ƙasa saboda bangaren shari'a yana sama da kowa ba wani wanda ya fi ƙarfin hukunta kimanta shi ya kamata a ce shugabanni su yi zaman tanatsu su tsaya su duba su rika girmama dokoki da oda idan ba su girmama dokoki da oda da kuma huruci na kotu to sun nuna kenan suna koya ma mabiya su cewa su ma su rika bijire masu su yarda da dokoki kuma duk umarnin da suka bada kotu kuma ta tashi tsaye duk wani wanda yake yana yin karin tsaye da umarninta ta rika bada abin da ake kira oda ta gwala gwala wato benci waran da a kamo shi a jefa shi gidan kaso kuma ta umarni cewa a je dole a aiwatar da hukuncin da ta bada. fima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.